gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim taimiya kashi na goma sha takwas da kyar aka samu suka yi shiru ana sake musu nasiha akan muhimmancin tawakkali da yadda da kaddara iya ce da kanta ta sake sakawa aka yi wa ummi sauka al'kur'ani a rubuce aka wanke tana shan ruwan tausayinta sosai iya ke ji don ta san cewa babu wanda zai kai ta jin zafin wannan rashi ko ita da ta kawo samir duniya ba za ta ce ta fi ummi jin zafin rashinsa ba haka kwanaki suka ci gaba da shurawa su babu sani duk sun koma bakin aikinsa ranar monday sai kuma a ranar taimiyya ta sake sa ya sadiq a idanunta lokacin da ya shigo yi wa iya sallama sai ya sa yasmin ta yi masa kiran taimiyya yana mai sake mata nasiha akan ta kwantar da hankalinta ta yi dangana shi ma baba sani haka ya sa ta miya a gaba ya yi nashi lallashin da nasiha kafin ya tafi kwanakin da suka biyo baya duk taimiya ta yi su ne cikin tarin kewa da alhinin rashin sa'abi wanda kullum kwanan duniya ta kwanta bacci sai ta yi mafarki da su takan farka cikin dare ta yi salloli tana roƙon ubangiji ya bata juriya da dangana ita da su ummi da iya kuma a hankali ta fara samun nutsuwar zuciya da dangana allah sarki taimiya kin yi babban rashi ranar da aka yi addu'ar bakwai a ranar gogo bilki koma kano ta so kwarai su tafi tare da yasmin amma sai taimiyya ta sa mata kuka a ta bata da yasmin ɗin ta sake mata kwanaki iya ma sai ta goya taimiyan baya akan haka don da ita ke sake kwantarwa da taimiya hankali da ɗebe mata kewa haka nan gogo likita koma cike da alhinin wannan rashi da suka yi mai tsananin zafi da ciwo wanda har abada ba za su mance ba ita ma ummi duka 'yan uwanta sun tattara sun tafi sai ita kaɗai da wata innata dattijuwa da aka bari ta zauna da ita ran nan gaba ɗaya gidan kowa sai da ya zub da hawaye mutuwa ta sake dawowa sabuwa saboda yadda umi da taimiya ke faman kuka kamar ran nan ne aka yi mutuwa da kyar aka samu suka yi shiru ana sake musu nasiha akan muhimmancin tawakali da yadda da kaddara iya ce da kanta ta sake sakawa aka yi wa ummi sauka alƙur'ani a rubuce aka wanke tana shan ruwan tausayinta sosai iya ke ji don ta san cewa babu wanda zai kai ta jin zafin wannan rashi ko ita da ta kawo samir duniya ba za ta ce ta fi ummi jin zafin rashinsa ba haka kwanaki suka ci gaba da shurawa su babu sani duk sun koma bakin aikinsa ranar monday sai kuma a ranar taimiyya ta sake sa ya sadiq a idanunta lokacin da ya shigo yi wa iya sallama sai ya sa yasmin ta yi masa kiran taimiyya yana mai sake mata nasiha akan ta kwantar da hankalinta ta yi dangana shi ma baba sani haka ya sa taimiyya a gaba ya yi nashi lallashin da nasiha kafin ya tafi kwanakin da suka biyo baya duk taimiyya ta yi su ne cikin tarin kewa da alhinin rashin sa'abi wanda kullum kwanan duniya ta kwanta bacci sai ta yi mafarki da su takan farka cikin dare ta yi salloli tana roƙon ubangiji ya bata juriya da dangana ita da su ummi da iya kuma a hankali ta fara samun nutsuwar zuciya da dangana allah sarki taimiya kin yi babban rashi cairo egypt yau kwanan su A malik uku kenan da isowa ƙasar cairo wato egypt sun sauka ne a wani new city cikin wani haɗaɗɗen building wanda aka yi rentin ɗinsa da kuɗi masu nauyi single room ne da babban falo haɗe da babban kicin sai toilet ma keke da ke manar da jikin bedroom ɗin daga yanayin yadda aka tsara ginin gidan da yadda aka ƙawata ɗakuna za ka fahimci cewa kama irin wa'annan waje sai manya masu kuɗi domin ba ƙaramin tsaruwa gidan yi ba musamman yadda aka tsara ɗakunan da kayan more rayuwa masu asalin kyau da nauyin kuɗi daga cikin bedroom ɗin Suhaila ce kwance a jikin Malik Ado wanda yake amsa waya cikin harshen Nasara. Hannunsa ɗaya na shafa gashin kanta wanda bata jima da busar da shi ba. Ya sauke waya daga kunnensa lokacin da ya kammala amsa kwal ɗin. Manyan idanunsa na sauka akan gashin nata da ɗaya hannunsa ke kai. Cikin murya muryarsa yake cewa wife zuwa an jima kaɗan nusu zai su. Yana so mu kammala da asibitin nan yau zuwa gobe sai mu fara zagaye wuraren buɗe ido. Suhaila ta ɗago idanuwanta ta sauke akan Malik ɗin ta ce to Allah ya kai mu an jima mai Malik. jikina ni ya riga da ya gama yin sanyi tun bayan bayanan da likitan nan ta yi mana jikina yana bani na riga na aikata babban kuskure cikin rayuwata tunda kaf sakamakon gwaje-gwajen da aka yi babu wanda bai nuna cewa mahaifata bata samu matsala ba kaga kenan duk wani hope da za a bani na cewar komai zai iya koma normal zuciyata ba za ta taba gamsuwa ba har sai lokacin da na gani dauke da ciki a mahaifata ya malik yadda suhaila ta kai karshen zancen tana sakin kuga tare da sake shigewa jikinsa sai ya sa malik din limshe idanunsa yana sake rungume ta hannunsa na shafa bayanta alamun rarrashi kafin ya buɗe baki yana cewa is okay please kuka ba zai maganin komai ba haila. kuskure ke riga kin yi so sai ki rungumi duk wata kaddara da za ta biyo baya har yanzu kina da sauran hope idan har kin shanye magungunan da aka ce za a ɗora ki a kai tunda ƙwararriyar likita ta ba da tabbacin watakila kafin ma ki kammala shanye dos ɗin naki za ki iya ɗaukar ciki kin ga kenan akwai hope sai dai mu dage da addu'a tunda shi Allah ba a yi masa dole zai iya bayar da rabon a lokacin da muke saka rai zai kuma iya hana har sai zuwa wani lokacin ko da a ce komai ya koma nomal ɗin yayi malika ya kai ƙarshen magana yana share mata hawayen da ke zubowa daga idanunta suhaila ta yi lamu a jikinsa tana sauke ajiyar zuciya wata irin nadama da dana sanin biyo zubi na sake kama zuciyarta sun jima a haka yana lallashinta da kalamai na kwantar da hankali dan malika cikin zuciyarsa yake jin tausayin suhaila yanzu saboda yadda yake hango tsananin nadama da ta yi a cikin idanunta shi yasa yake sassauta fushinsa akan kuskuren da ta riga da ta aikata fushinsa ba zai sauya komai ba amma fa da zarar ta shanye magungunan nan da za a bata ba a samu wani ci gaba ba to dole zai ƙara aure dan da gaske yana buƙatar rayuwa kamar yadda ya ce sunusi zai zo ya fita da su hakan ce ta kasance misalin karfe goma da rabi na safe sunusin ya iso cikin wata dalleliyar mota irin wadda manyan masu kuɗi ke zirga-zirga a cikinta sunusi wani yaron a malik ɗin ne da yawancin idan ya shigo ƙasar Kairo shi ke hidima da shi tun daga kan kama masa wajen zama zuwa duk wata zirga-zirga da zai yi haka kuma shi yake tuƙa shi da duk wasu alhalin shi sunusu mazaunin cairo ne dan ya fi shekaru goma sha biyar a ƙasar amma ɗan asalin najeriya ne daga kwantagora suhaila ta shirya cikin wata haɗaɗɗiyar baya, blue black da aka yi wa adon zane da goldin ɗin zare ta yane kanta da vel ɗin a bayan wanda ya zagaye fuskarta ta yi matuƙar kyau sai sasanyen ƙamshin turare na miss dio da carolina herrera da ke tashi Air eh, Malik kuma yana sanye ne cikin wani haɗaɗɗen yadin Filtex, dark brown mai asalin kyau da tsada. An yi masa ɗinkin zamani da ya dace da jikinsa. Haɗaɗɗen ƙamshin sa na Amowich duk ya cika ɗakin. Suhaila ta ƙaraso wajen da yake tsaye yana ƙoƙarin ya sanya links a hannun rigar tasa. Ta amsa tana sa masa idanunsa na yawo a jikin juna ta cikin mudubin da ke kafa a ɗakin. Bayan ta gama sa masa sai ta ɗanyi ɗage ta sumbaci kyakkyawar fuskarsa. Murya ƙasa-ƙasa ta furta I love you Maya Malik. malik ado ya saki kyakkyawan murmushi da ba kasafai ake ganinsa a fuskarsa ba ya ɗara kwafo daidai da zai mata kiss a saman goshinta ya sumbaci goshin nata da muryarsa mai zurfi yake faɗin love you to my sweet wife and also my little sister eva Suhaila da kalaman da ya rikita ta da su suka yi mata mugun daɗi ta limshe idanunta tana buɗe a kan fuskarsa kafin ta kai bakinta kan leɓensa tana sake sumbata shi shi ma ya tallafa fuskarta da hannunsa guda ɗaya yana mai sake manna mata kisa goshi kafin suka fito sarke da hannun juna Zinusu da ke zaune cikin mota yana jiran fitowar ubangidan nasa yana hango wasu ya saurin buɗe musu gidan baya ya idanunsa akan a malik lokacin da suka ƙara so bakin motar ya furta ranka ya daɗe barka da fitowa madam mun tashi lafiya suhaila ta amsa masa gaisuwar yayin da a malik ya ɗaga mai hannu kawai yana mai gyara zamansa a cikin motar sunusi ya rufe kofar ya shiga gidan direba ya tashi motar bayan suhaila ta rufe nata bangaren tana mai mannuwa a jikin malik Ƙamshin junansu gaba ɗaya ya haɗe da ƙamshin da ke tashi a cikin motar. Ya ba da wani irin ni'imtaccen kamshi mai sanyaya zuciya. Basu wani jima cikin asibitin ba suka amshi tarin magungunan da aka baiwa Suhaila, wanda za ta yi amfani da su tsawon watanni uku kafin ta da asibiti a sake bincikar lafiyar mahaifarta. Jikin Suhaila a matakar sanya yake lokacin da Malik ɗin ya aje mata leda da ke dauke da magungunan da za ta yi amfani da su. langa bar da kanta a jikinsa, murya mai cike da rauni take faɗin ya Malik, yanzu din ni zan shanye waɗannan tarin magunguna? Malik ya daga idanuwansa ya sauke akan ta yana faɗin yes da waye zai taya ki sha sai ta jinjina kai kawai tana faɗin Allah ya bani rabon haihuwa kafin in gama shanye su eh Malik ya amsa da amin wife love you ta dago idanunta tana kallon cikin idanunsa kafin ta furta love you too amma dan Allah kar kai gaggawa karo aure ko da ban haihu nan kusa ba please wallahi ina tsananin kishin kaya Malik ina cikin matsananciyar nadama aikata wutar da na yi a baya yadda ta kai ƙarshen magana cikin rawar murya da ke nuna cewa gab take da yin kuka ya sa malik rungumo ta zuwa jikinsa sosai yana shafa tsakiyar bayanta a hankali maimakon su koma gida sai suka nufi wani shopping mall don su da na son duba wasu abubuwan amfani da za ta siya saboda za su samu kamar sati biyu a ƙasar kafin su koma gida ita da malik suka shiga mall ɗin sun ɗauki akalla zai kai mintuna talatin kafin suka fito kowanne hannunsa riƙe da manyan ledoji sunusu ne ya nufo su da sauri yana amsar ledojin hannun malik shi kuma malik ya amshi na hannun suhaila aka sa a but ɗin motar kafin sunusi ya ja motar suka nufa hanyar koma gida suhaila kaɗai aka sauke lokacin da suka iso gidan shi malik sunusi zai fita da shi wani wajen da akwai abubuwan da yake son duba a harkokin business wanda yake son fara aiwatarwa a ƙasar da haka ita kaɗai ta buɗe gidan ta shiga sunusi na biye da ita da tarin ledojin siyayya da suka yi a mall ɗin sai da ya kai mata kayan har cikin falo sannan ya juyo zuwa mota suka yi gaba shi da ubangidan nasa ita kuwa suhaila a bayar jikinta ta cire bayan ta isa ɗaki ya saura daga ita sai ƙaramar riga da ke jikinta mara hannu wanda tsawon rigar iyaka cinyarta ne gaba ɗaya rabin ƙirjinta kuma a bayyane yake saboda wuyan rigar mai yankan v ne sayayya da suka yi wata juya akan gado ta rika aranjin ɗinsu inda ya dace lokacin da ta kammala sai ta nufi kicin don ɗaura musu abincin rana don babu abin da malik bai sa sanusi ya siyo ba na kayan abinci har zuwa kan duk wani abin bukata kama daga kayan miya har zuwa kaji da kifi duk an damfare su a cikin firiza shi yasa ba sa sayan abinci ita take musu girki kuma haka malik ke so shi yasa ya ki kama hotel sai gida cikin awa ɗaya ta kammala jalof ɗin makaroni da ya ji mincemeat and potatoes with veggies a ciki sai ta yi pepe soup na kaza wanda ya ji spices sosai da garlic saboda haka malik ke son a cika garlic a cikin soup ɗin kaza idan zai ci sai da ta kammala komai akan dining ɗin da ke cikin fala sannan ta koma ta gyara inda ya ɓaci a kitchen ɗin kafin ta fito ta nufi bedroom yin wanka cikin wasu english wears riga da pencil skirt ta shirya kanta kayan sun mata matakar kyau tare da fadda shef ɗinta ga daddaɗan kamshi na tashi a jikinta duk yadda ta motsa tana tsaka da ɗaure gashinta da ta warware malik ya shigo cikin ɗakin Saka haɗa ido ta cikin mudubin yayin da suhaila ke sakin murmushi ya tako a hankali zuwa gare ta yana tsaya a bayanta ya kai hannu ya rungumo ta ta baya tare da ɗora kansa akan kafaɗinta hancinsa na cika da sassanyen kamshinta jin ɗumin numfashinsa a wuyanta ya sa ta buɗe idanuwanta da ta limshe tana faɗin sanda zuwa mai malik bai yi magana ba sai juyo da ita da ya suna fuskantar juna ya kai bakinsa a hankali ya sambaci kirjinta idanunsa a limshe kafin ya buɗe yana ɗauke kansa daga kirjinta ya mayar kan fuskarta yana haɗe bakinsu waje guda cikin wani irin salo ya zura harshensa a cikin bakinta yana laliban harshen nata ya fara tsotsa tuni sahila ta sarƙe hannuwanta a bayanta tana sake manna kirjinta da jikinsa sai ka shiga baiwa juna zazzafan deep kiss da kyar ta iya janye jikinta daga nashi jin malik na kokarin raba ta da rigar da ke jikinta ya ɗago idanunsa masu cike da zallar rikici ya sauke a kanta yana mata alama da hannu akan ya za ta hana shi abin da yake so sai ta narke masa tana sanar da shi yunwa take ji ya bari su ci abinci tukunna in ya so dukkanin abin da yake nema a gare ta zai samu da haka ta lallaɓa shi suka nufi dainin don cin abinci bayan sun kammala ko ya ɗauke ta gaba ɗayanta zuwa ɗaki bai dire ta a ko'ina ba sai kan gado yana hana ta duk wani motsi har sai da ya tabbatar ya cire rigar da ke jikinta ya wurgi da shi lamuran da suka biyo baya masu tarin girma ne da alkalma ba za su iya rubutawa ba ban kuma sake jin ɗuriyarsu ba sai gab da la'asar kwanakin da suka biyo baya a ƙasar cairo gaba ɗaya shafin soyayya malik da suhaila suka buɗe kamar za su cinye juna da zallar soyayya mai tsayawa a rai gefe guda kuma suhaila ta fara nisa a shan magungunanta tana kuma a da allah ya sa ta samu rabo cikin sauri Satin su biyu cir sai ka biyo flat don dawa ƙasarsu ta gado wato Najeriya, inda suka sauka a garin Abuja don nuna su haila sabon gidan da ya siya a Sokoro, wanda tuni aka kammala zuba komai a cikin na kayan alatin more rayuwar duniya, saboda na yake so su da zama baki ɗaya su baro Zaria. Don wannan sabon mukamin da aka bashi, zaman shi a yanzu zai fi ƙarfi ne a tsakanin Legas da Abuja, shi yasa ya yanke wa kansa zaman Abujan, don ya san Hajja ba za ta so shi da zaman kudu dindindin ba. Suhaila ba ƙaramin ruɗiya da tsaruwar gidan ta yi ba. Dan gini ne da aka tsara shi kamar ba za a bar duniya ba. Manya-manyan faluka ne guda biyu daga ƙasa. Sai ɗakunan bacci guda biyu, sannan ƙaton kicin wanda yake manne da babban sto daga gefen hagu idan ka shiga cikin korido. Akwai kuma ƙofar da zai kai ka backyard daga nan cikin kicin ɗin. Idan ka haura sama kuwa akwai ƙaton falo. Sai ɗakunan bacci guda uku masu ɗauke da toilet a cikin kowanne. Ɗakin da yake daga can ƙarshe shine na Malik ɗin. wanda dai ya fi sauran ɗakunan girma da tsaruwa da aka ƙawata gidan da kayan alata masu asalin kyau da tsada zai bai mai kallo tabbacin cewa wanda ya mallaki gidan nan ba ƙaramin arziki ya tara ba daga can wajen compound ƙadan parking space ne da aka adana motoci sabbi dal guda hudu hatta sabbin drivers da aka bashi daga ofis suna nan redi jira kawai suke tare a gidan su kuma su fara aikinsu don mukamin da aka bashi ba ƙarami ba ne Akwai BQ mai ɗauke da ɗakuna biyu da single palo. Sai tole da ke mana da jikin kowane ɗaki. Kwanan su biyu a garin Abuja suka biyo jirgi zuwa Kano. Daga Kano Yusuf direban Malik ya ɗauko su zuwa Zaria. Zaria. Yau kwanakin su abi goma sha biyar kenan da barin gidan duniya. Sai ta miya sun ɗauki dangana tare da koma harkokinsu na yau da kullum, har da miya ta ci gaba da zuwa kwamfuta training ɗinta. sai dai har lokacin ba za a ce alhinin mutuwar ya sake ta baki ɗaya ba saboda gaba ɗaya tamiya ta koma ta irin shiru-shiru mara san yawan magana ba kamar da ba da iya da iya da yasmin ke kokarin ganin ta koma kamar da abin ya ci tura sai iya ta mai da kai wajen yi mata addu'a samun ƙarin dangana daga ɓangaren ummi kuma ta kaba ta fara nisa ita ma dai ba laifi ta dangana sai dai ita ma ta sake zama marasan magana kullum cikin tunani da mafarkin mijinta da 'ya'yanta take iya kuwa har lokacin ba bata fasa sa ana mata rubutu tana sha ba tana kuma kokari matuka wajen ganin umman ta samu nutsuwar zuciya daga bangaren soyayyar nas da taimiya kullum daɗa samun ci gaba ake don wata irin zazzafar soyayyar nas ɗin ce ta mata mugun kamu wanda har abin ke ba ta tsananin mamaki ta yadda ba ta iya cikakken awa biyu ba ta ji muryarsa ba saboda yadda ya saba mata da yawan kira bai cika zuwa wiki'an ba sai dai bayan sati biyu shi yasa rabon da su ga juna a zahiri ta ranar da ya zo ya mata sallama zai wuce abuja kwanaki goma sha uku kenan baya tun daga lokacin bai sake shigowa garin ba sai gobe friday ne yake sa ran shigowa da an kwanta da maman sama a asibiti ciwon suga ɗinta ya tashi yau kwana biyu kenan shi yake gaya wa taimiyya hakan ajiya da suke waya da daddare har yana sanar da ita idan ya shigo dole zai ɗauke ta ita da yasmin su je su duba maman tasa ita dai taimiyya jinsa kawai take a lokacin amma san bata tunanin za ta iya binsa su je gai gaida wata mamansa taimiyya ki zo in ji iya cewar yasmin da ta shigo ɗakin dawowarta daga kasuwa kenan da ita taimiya ta shiga skul a yau ɗin shi yasa ba su tafi tare ba taimiyya ta ɗaga manyan idanuwanta ta sauke kan yasmin ɗin tana cewa yasmin har kin dawo Allah dai ya sa kin samu kin siyo min wufin cream din nan da popo powder. Yasmin ta ajiye jaka hannunta tana duban taimiyya tare da faɗin hmm. Na siyo amma da kyar wallahi don komai ya yi tsada sosai. duk abin da ka taɓa sai ka ji an ƙara kuɗi wannan tsadar rayuwa dai kullum gaba take ƙara yi taimiya ni wallahi abin har tsoro yake bani fa yasmin ta kai ƙarshen magana tana sake jinjina irin yadda a kullum ka je kasuwa sai ka tada ƙarin hauhawar farashin kayayyaki taimiya ta miƙe tsaye tare da dafi kafa ta mai larura tana faɗin hmm ke dai kawai Allah ya sa mu dace amma abin sai addu'a Allah dai ya ka mana ɗauki bari in ci wajen iya daga haka ta fara taka don barin ɗakin lokacin da yasmin ke amsa addu'a da ta yi da amin iya gani yasmin ta ce kina kira na taimiyya ta yi magana lokacin da ta iso wajen iya da ke zaune a falo tana kirga wasu kuɗi iya ta sauke idanuwanta akan taimiyya tana faɗin eh dama waɗannan kuɗin zaki taya ni kirgawa don ni ina yi ina daburcewa na rasa gani ko nawa ne taimiyya ta zauna kusa da iya ta kwashe kuɗin a gabanta tana kirgawa tare da faɗin ke dai kawai kirga kuɗin ke miki wahala waye baki kuɗi masu yawa haka iya ta ɗan taɓe baki tana faɗin kuɗin hayar gidana ne na samaru ɗazukan Kallamu ya kawo, ke san lokacin amsa kuɗin ya yi. Oh, haka ne fa, na manta wallahi. Ki ce mun yi kuɗi, yau za ki siya mana roasted fish mu ɗanci ko? Cewar ta miya cike da tsokana. Iya ta harare ta tana faɗan ai bakin ki ne fish ɗin. Ki gama kirga kuɗin dai sai mu maganar ko me za a siya. Allah ya ci kan wanda ya siya min gidan nan, ya sa yana a babban matsayi. Su da iyayenmu baki ɗaya da suka riga mu gidan gaskiya. Iya ta kai ƙarshen magana wani abu na motsa a zuciyarta. tana da tai da abi dan shi ne ya siya mata gidan ya ce ta zuba 'yan haya ta dinga samun kuɗin shiga duk ƙarshen shekara Ban da jarin kuɗin da ya bata tana ɗan siyan irin su barkono da waken suya idan farashin su ya hau an samu riba sai a siyar a sai wani taimiya ta amsa da amin ita ma zuciya tana motsa da wata irin kewa mai tarin yawa ta abi ɗinta har ta kammala kirga kuɗin babu wanda ya sake magana a cikinsu ta baiwa iya kuɗin tana sanar da ita adadin yawansu kafin ta tashi ta koma ɗaki ta kwanta ta yi lamu a gado haka kawai ta ji tana son jin murya abi ɗinta hawaye suka fara zarya akan ta suna sakowa har kan fula amma bata damu ta share su ba yasmin ce ta ƙaruso bakin gadon ta zauna tana faɗin haba ta miya. wai dan girman Allah sai yaushe ne idan kin tuno da sa'abi zaki daina kuka sai dai ki musu addu'a dan Allah ki sa zuciyarki cikakkiyar dangana idan kin tuno su ki musu kyakkyawar addu'a ita suka fi bukata ba yawan kuka da sanya damuwa a rai ba Ga shi na shi yasa har yau biki mai da jikinki ba dukin bikin rami kamar baki ba na ɗauka kin yi wa sadiq alƙawarin kin daina kuka duk sanda kika tuno su addu'a kawai za ki riƙa bin su da ita don haka yanzu zan kira shi in ce ga kinan kina ta kuka jan abin da yasmin ɗin ta ce tamiya ta yi saurin kai hannu tana share hawayenta sannan ta ƙara duban yasmin ɗin da fuska tausayi kafin ta fara faɗin please yasmin kar ki kira shi na bari wallahi yanzu ma na kasa controlling ɗin hawaye na ne shi yasa yasmin da tausayin taimi ya cika zuciyarta da gyada kai tana faɗin naji ba zan kira shi ba amma dan allah ki daure ki daina irin haka kin ji baby sis ɗina taimiyya ta gyada kai tana sakin ɗan ƙaramin murmushin yaƙi jin sunan da yasmin ɗin ta kira ta da shi kamar wata ƙaramar bebi yau ta kama juma'a tun misalin sha biyu da rabi taimiyya ta dara daga computer school lokacin da ta shigo gidan ta samu yasmin tana sassan baba sani da aka kai tsaye kan jikinta ta cire ta na fitola don watsa ruwa dan duda an yi ruwa da safe bai hana rana kwallarewa ba shi yasa tana dawa ta fi gane ta dan watsa ruwa don ta ji daɗin jikinta ta fito wankan kenan yasmin ta shigo ɗakin hannunta riƙe da wani ɗan ƙaramin kwano miya ta dube ta tana faɗin yasmin me kika samu a sassan baba sanin yasmin ta aje kwana akan durowa tana faɗin awarce mere mai aiki ta yi na ga ta bani sha'awa shine na amso a ɗanyarta zan soya ta da kaina ne da kwai sai in mata sos miya ta ce wow aiko ni ma zan ci wallahi na rabu da cin awar kwana biyu kafin kowa daga cikinsu ya ƙara magana waya taimiyya ta fara ƙara na ta gane nas ne saboda ringin ɗin da ta sa masa daban ne da aka ta ɗauki waya tana narke murya ba su jima ba suna magana ta ajiye waya tana duban yasmin tare da faɗin yasmin nas fa ya dage sai ya zo ni kuma ina tsoron wannan karan sai arba da baba sani gayadi kuma shi ma yau zai shigo an yasmin ta yi murmushi ta ce wa ya ce miki za su dawo yau lagos ba za su wuce su haɗo abubuwan abi da ke can saboda za a fara zama rabon gado don sauke masa nauyi ina gama ba gobe za su dawo ba sai zuwa jibi haka na ji iya suna waya da baba sanin bayan kin tafi makaranta ɗazu da safe tamiya ta yi shiru tare da faɗa duniya tunani yanzu har za a fara maganar rabon gado da tambayi kanta da kanta tana jin wani abu na tokare mata makoshi jikinta a sanye ta nufi wajen kayanta tana ciro rigar da za ta sa doguwar riga ta ciro ta atamfa java holland mai kyau kalar ja da baki da aka yi wa ƙananan zane da kalar golden da kuma green kala ɗinkin free gown ne da ya mata mugun kyau kamar da yadda kala ya haska fara fatarta ta ɗaura ɗan kwalin kayan tana ɗaukar turare ta fesa kaɗan ta aje kwalba tana mai da a akan yasmin da ke faman binta da kallo sai ta kwaɗa mata rara tana faɗin wannan kallon fa yasmin sai ka ce wata bata taɓa gani na ba yasmin ta yi murmushi tana faɗin ke Ba ki ga yadda kika yi kyau ba ne, shi yasa daga nan har zuwa lokacin da nas zai zo kar ki sauya wannan shigar dan Allah wallahi kayan sun amshi jikinki sosai masha Allah Taimiyar ta ɗan taɓe baki kaɗan tana faɗin ke dai yasmin baki da dama wajen iya zuzuta mutum ni tashi dan Allah mu je ki soya awaran mu ci tun kafin babu lada ta gama girkin na ji awara ta fita a kaina da haka suka fito tare da yasmin din zuwa kicin bayan sun ma babu lada da ke suya waina san da aiki suka fara hidima su. cikin ƙanƙanin lokaci suka kammala suya awara wadda suka haɗa ta da kwai ta kuma ji haɗin sos ɗin albasa sai ƙamshi ke tashi duk ya cika kicin ɗin bayan sun ɗibarwa bala ladi suka juyo sauran a play suka nufo falo Yadda suka sami iya zaune tana zuba siga a cikin bokitin nonon da za a yi sadaka da shi haɗi da wainar da ake soyawa ta ɗago ta wasu taimiyan kallo ɗaya tana faɗin dama na san wannan ƙamshin da ke zuwar min hannun ku ne kuke wani abin kwaɗayin yanzu a warace ba za a ci ta haka nan ba sai an mata wannan haɗin lallai kam taimiya ta shagwabe fuska tana duban iya iya ai yanzu haka ake yi an fi iya ci da yawa idan aka yi mata irin wannan haɗin bari dai a baki naki ki ciki jiyar da take iya ta yi saurin girgiza kai tana faɗin a'a ku ci abin ku lafiya ni kan ba da ni ba suka kwashe da dariya sannan suka so cin abin sa hankali kwance bayan sun kammala ne yasmin take sanar da iya nas zai zo an jima kuma gobe idan allah ya kai mu za su je su duba mahaifiyarsa da aka kwantar a asibiti kamar yadda yake ta magiyar tambayar izini tun yau iya ta daga kai ta dubi yasmin din da ke mata wannan bayani kana ta ce to sannu sarkin iya tsari mai kaifin baki ita zainabin bata da baki ne to duk ba wannan ba a gaskiya ni ba na son irin wannan sakarcin wai saurayi ya fara ɗaukan budurwa yana kai ta wajen danginsa tun kafin a yi aure ko magana mai ƙarfi ta shigo hakan ba mutuncin ya mace ba ne sam amma yanzu tun da ana maganar rashin lafiya ne kuma ta uwa guda sannan shine ya roƙi da ku tambayi izini to zan amince amma da zarar kun mata sannu ku kamo hanya ku da gida ban amince daga dubiya ku bi shi ko ina ba kun ji na gaya muku don haka ba mutunci ba ne sam ku dinga riƙe martaba ku na 'ya'ya mata wayewa duk idan ba ta musulunci ba ce halaka ce don haka ku kula kuma shi ne karo na farko na ƙarshe dama ke zainabu ina so in gaya miki tunda na ga kun fuskanci juna kina son sa to zuwa wani satin sai ya zo ya samu babanki sani in ya so sai ya turo magabatansa a zo a yi magana a san da zamansa taimiyya da tunda iya ta fara magana ta yi ƙasa da kanta sai yanzu ta ɗago ta dubi iya cike da shagwaba ta ce to iya insha Allah zan sanar masa ki yi hakuri, ni ma wallahi ba son zuwa duba wata mamansa nake ba shi ne fa ya matsa da maganar ita kuma yasmin ta amsa da cewa za ta tambaye ki don ni kai tsaye na sanar masa ba za ki amince ba taimiyya ta kai ƙarshen magana tana kin ya dasa haɗa ido da iya ganin haka yasa iya cewa to kar ki damu tunda uwarsa ce ai sai ku je ɗin amma daga haka ba zai sake cewa ki bi shi ko ina ba dan ma na ga yasmin za ta muku rakiya ne da a ce ke da shi ne kaɗai ba ma zan taɓa amincewa ba daga haka suka rufe babu wannan magana sai ka ɗauko magana zaman rabon gado da za a fara idan an gama tattara abin da abi ɗin ya bari jikin taimiyya duk ya yi sanyi hankalinta ya sake tashi tana jin wata irin kewa mai tsanani na danne zuciyarta ganin yanayinta ya sauya gaba ɗaya ya sa iya kawar da maganar ta hanyar sa taimiyya ta tashi ta kai nonon da iya ta gama sa a siga kicin daga nan ta duba idan babu ladi ta tara wainar da yawa sai su fito ita da yasmin su haɗo kan almajiran da za a baiwa sadaka wainar da nona hakan ko aka yi sai da miya suka fita kiran almajirai da kusan duk juma'a suke taruwa a kofar gidan don sun saba amsa sadaka a sassan su iya musamman idan waina ko tuwon shinkafa aka yi sai da suka gama raba almajiran sadaka tas sannan suka dawo ciki suka nufi ɗakin su don ganin lokacin sallah azahar ya yi Karfe biyar da minti talatin da biyar na yamma motar na sai ta faka a kofar gate ɗin gidan su taimiya ya fito sanye cikin shigan manyan kaya riga da wando na shadda an yi masa ɗinkin zamani da ya dace da matashi kamar sa wanda ya san daraja da kuma kima iya saka kaya Kala shaidan milik ce da ta haska shi sosai fuskarsa cike da annuri yake taka zuwa bakin gate ɗin kana ya buga dokur mai gadi ya buɗe suka gaisa yana faɗa ranka ya daɗe barka da isowa na sai saki murmushi yana faɗin barka dai malam tukur ya ƙoƙari lafiya lau wallahi barka da isowa bari a sanya muku kujerun zama kafin gimbiya ta fito cewar Tukur yana nufin inda zai ɗauko fararen kujerun zama ya aje ma Nas ya bi bayansa da kallo yana mai zaro wayarsa daga cikin aljihu ya kira layin taimiya. Basma da fitowar ta nan daga sassan su. za ta fita can ƙasan su. Sai idanunta suka hango mata Nas da ke magana da taimiya a waya yana sanar da ita gashi na a cikin compound din ya iso. Ta yi saurin gyara zaman gyalen jikinta tana wani gyara takunta cike da yanga. Sanye take cikin riga da suke da suka fidda surarta. Idanunta akan Nas har ta ƙara su inda yake tsaye ta yi masa sallama ya ɗago idanuwansa ya sauke a kanta yana amsa gaiso da faɗin basma ko yana fata kina lafiya basma ta wani kashe murya cike da iya tana faɗin lafiya lau bro bari na kira maka yaya taimiyan kafin na wuce ko daga haka ta juya don zuwa sassan iya ta kira masa taimiya ba tare da ta jira nas ɗin ya sanar da ita cewar taimiyar ta san da isowarsa ba tana sanya kanta a kofar shiga sassan ita kuma yasmin na fitowa hakan ya sa saura kaɗan si karo Basima ta ja da baya tana faɗin ayya ya yasmin saura kaɗan mu gwabza karo wai na zo na sanar da taimiyya cewa gaya ɗinta ya iso ne yasmin ta yi wa basma wani irin sakartaccen kallo tana faɗin oke aitin ta san da isowar ta sama yanzu ma wajen na nufa kafin ta fito daga haka yasmin ta ɗaure fuska tana yin gaba ta bar basma da bin bayanta da kallo sannan ta taɓe baki ita ma ta juyo tana tafiya inda za ta asma na fita daga wajen gate ɗin gidan nasu idanunta suka sauka akan haɗaɗɗiyar motar nas ta yi tsaye cak tana bin mota da kallo zuciyarta na wani irin kaɗawa ta ci gaba da tafiya tana wa motar kallo cikin ta ko faɗi take taɓe jan yanzu wannan ta tasa ce ne duk haɗuwarsa da ajinsa ya rasa wacce zai so sai yaya taimiya wacce take gurguwa musaka shi ko me zai ci da ita alhalin ga 'yan mata kamar ta lafiyayyu da ba su da nakasa komai a tattare da su ta ci gaba da tafiya zuciya na raya mata wasu tarin lamura da take ji dole ma ta yi amfani da basirarta wajen karkato da hankalin wannan zuƙeƙen saurayin zuwa gare ta har ta kai gidan su zina wata ƙawarta a nan ƙasar layin zuciyarta bata bar da sukuni ba don gaba ɗaya nas ya tafi da dukkanin nutsuwarta don sai yau ne ma ta ƙare mishi kallo ta ga haɗuwar shi sosai hmm. lallai fa taimiyar tsuguna bata ƙare miki ba anya su zuhura ko za su bar taimiyar da wannan saurayin nata To ku dai ci gaba da bina don jin yadda za ta kasance, don gobe ma da labari. gobe da labari kuma so kusa kwashe labari.